babin da ke bayanin fadalan yin azumi sai ya ce fi sabilillahi duk sa'an da malamai suke magana in aka ce fi sabilillahi yakan zamo akwai abin da ake nufi khasatan ko ko a'a fi sabilillahi ammatan sai yanzu da za a kawo jarrabawa a ce me ake nufi da babu fadli sawmi fi sabilillahi da me za a fasara fi a nan. eh saboda Allah ba cikin jihadi ba zuwa jihadi ba ko saboda me saboda an fi son mutum zai yi jihadi farin azumin farin ma an baka izini ka sha ka samu karfi har albashin ka biya ina ga nafila to fi sabilillah nan me ake nufi saboda Allah ibtiga a wajhin layi. wani wuri ana nufin fi sabilin lahi ana nufin jihadi wani wuri ana fi sabilin lahi ana nufin amma duk abin da ya hada abin da Allah ya so ya gani babin da ke bayanin fadalan yin azumi saboda Allah madaukakin sarki kai azumin nafila don ka samu lada wurin Allah madaukakin sarki قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare yana fada man sama yawman fi sabilillah wanda din yayi azumi rana ɗaya saboda neman yardar Allah saboda Allah madaukakin sarki kadai yayi بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الله إن يكرب مسوانا أيتي زي ليس تهسكن سا دقبر متن جهنم shekaru أربعين سبعين ma'ana duk jinaya ce na Allah zai nesa shi daga barin mutum jahannama babu fadlin nafaqati fi sabilillah babin da ke bayanin fadalan da ke cikin siyarwa to nan kuma yake fi sabilillah me ake nufi da fi sabilillah anan ya cinta da addinin Allah ko ya cinta da addinin Allah shi ake nufi da fi a nan? قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda ya karbo daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da dukiyarsa kala biyu zinariya da azurfa ko doki da rakuni ko abin hawa duk wani abin da zaka ciyar kari bai ka hada guda biyu ko dinariya da azurfa naira da dala da salin ko kuwa ka bada doki da abin hawa eh, da sirri da kaya ko ka bada doki ka bada rakuni ko jaki ko kuwa duk wani abin da zaka bayar ka bayar kala biyu iri biyu دعاه خزنة خزنة الجنة كل خزنة كل خزنة باب أي قل هلم yake duk wanda ya siyar da dukiyarsa a cikin ta da addinin Allah yakin ta da addinin Allah fi sabilillah nan ana nufi da shi yakin ta da addinin Allah amma duk wata ciyarwa tsakani da Allah zai iya shigowa a ciki duk wanda ya siyar da dukiyarsa tsakani da Allah ko cikin ta da addinin Allah aka ce ranar lahira masu tsaron kofofin aljanna mala'ikun da ke tsaron aljanna suke kowane kowace kofa da mala'ikan da ke wurinta ke kula da ita akwai kofar da ake ce da ita rayyanu masu azumi kulawa da azumin farilla da nafila ranar azumi ranar lafira rayyanu zai ce ku zo ga hanyar kuna masu kulawa da ciyarwa masu kulawa da sallah masu kowace kofa da mala'ikan da ke kula da ita sa'annan ranar lahira shi mala'ika ya san an bashi da an bashi izini kai kana cikin masu bin Allah ka wanda ka fi damuwa da ibadar kaza shi zai kiraye kai ce ka zo ga hanyar da zaka bi ka shiga aljanna kowace kowa haka yake ai fulani ful ai fulanun halumma ka zo ga hanyar da zaka shiga hanyar aljanna anan قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توا عليه sai sayyidina abubakar ce ha manzon Allah ai duk wanda ya samu haka babu halaka babu tawaya a gare shi ma'ana ya samu alkhairi mai yawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يسيما أبو بكر سيدنا أبو بكر إني لأرجو أن تكون منه من زن الله إنا kyakkyawan fata muna yi ma kyakkyawan fata bai ce masa yanke an ta minhu ya ce inni la'arju an ta kuna minhu ina kauna ina yi ma kyakkyawan fata ka zamo cikinsu saboda fahimta na abakar ya ciyar da dukiyar fashin lai wani lokaci da manzon Allah bukata ta tashi aka ce waye ce daga sayyidina abakan da ya je gida abin da ke gida a ajihu a bankaden gado a cikin kwaba a banki a duk ajiyar cikin akauntin gida da waje duk baki daya ya tattaro baki daya ga sunan salin ne ko dola ko naira ko menene ga su ya kawo ga shi kawo manzon Allah manzon Allah ya ce to me kabar ma iyalinka yace taraktu lahumullah wa rasulahu Allahu akbar duk duk yadda yake mallaka ya tattaro ya kawo manzon Allah ya ce to yaran fa iyalin ka fa me ka bar musu sai ce na bar musu Allah da manzansa dan Allah wanda aka bar maka Allah wanda aka wanda aka bar ma Allah da manzansa aka dauki duk tarkin duniya aka bayar kasara me yayi ne ya shiri ba. sai manzon Allah ya karba saboda manzon Allah ya amince da imanin sayyidina Abubakar amma da ni ne ko kai ko wane ne ka kawo sai manzon Allah a dauki abin da zai wadatar a ce ka je kada ka je ka yi kyauta ka je daka kana قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر أن كربو أبو سعيد الخدري الله كار مسا يدا يتي وترانا منزل الله صلى الله عليه وسلم يتاشي يتايا أكم منبري فقال سيتي إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض a wata riwaya manzon Allah ta rana yace musu menene kuke damuwa me kuke ci kama kala me kuke ci na bakara lan faqra akhsha alaikum ba na tsoron muku talauci Allah zai zai muku budi zai bude muku albarkatun kasa amma me manzon Allah yake ma al'ummar sa gudu Allah zai buda muku ku yi ta gasa wannan ya kashe wannan wannan ya magudi wannan ya sace wannan ya zalunci wannan nan ku zo ba kwa shiri tsakanin ku ku zo kau kawunan ku sararrabu saboda duniya manzo Allah ce abin da nake maku gudu kenan kare shi kan ya zo saboda wani abu na duniya ya zai rarraba ku amma dan talauci manzo Allah ce lal faqra akhsha alaikum ba talauci nake maku gudu ba to wannan hadisi zai ce ma inna ma akhsha alaikum adatu hasri manzo Allah ce abinda nake maku gudu kadai shine min ba'di bayana ma yustahu alaikum min barakatil ardi abinda za a buɗa muku na albarkatun kasa man fetur ne kuzane zinariya azurfa lulu'i duk albarkatun kasa ga sunan Allah ya buɗa maka kasashen musulmai amma da haka ya faru tun da haka ya faru su kenan suka manta da jihadi suka manta da addinin Allah duk wata ƙasa da ka sani a duniyar nan babu abin da yake ya sha gaban da sai tattalin arziki ko siyasa duk wani zancen addini daga baya thumma zakara zaharatar duniya da manzo Allah ce abinda nake muku gudu shine abinda za a buda za a yi muku budi na albarkatun kasa na albarkar kasa manzo Allah ce albarkar kasa ko nan kuma thumma zakara zaharatar duniya nan manzo Allah ce da kuma kyalen duniya roman duniya zaharatar duniya ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتسبت يدا زهير بما أثنى على هرمي إنما خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والفدن ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتسبت يدا زهير yace ai yaban da yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikhul Bukhari kenan ba wai dan roman duniya bane kaman yadda Zuhairu ya yabi haram ya samu duke samu a aka ba shi kyauta a'a to me yasa kake yaban manzo Allah yake khadamtuhu له بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر أبين ده يسانك يبون منظر الله سبو الله غفر كان ذنبينا فبدا بإهداهما وصلنا بالأخرى sai manzo Allah ya fara da ce da albarkar kasa albarkatun kasa nan ya kuma kawo na biyu yace elen duniya ma'ana roman duniya ma'ana jin daɗin duniya ma'ana da manzon Allah ya faɗi haka larabawa da suke suna cikin lafiya tunanin tunanin lafiya kalau ba abin da ya same su sai ya fahimci wani abu manzon Allah zai ce albarkar kasa kuma zai ce kuma da wata kirkirin duniya ma'ana sharri kenan to shine sai yayi karfin halifa qama rajulun sai wani mutum ya tashi فقال كيف يا رسول ya أو khairu الخير sharri ma'ana ya fahimci cewa manzon Allah alkhairin kasa albarkatun kasa sa'annan kuma ku zo ku shagala sai ke ya manzan Allah alkhairi kuma zai kawo sharri ma'ana alkhairi zai haifi sharri fasakata anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiru kulna yuha ilayhi sai suka ce ana yi manzon Allah wahayi wasakata nasu sai mutane duk suka yi shiru ka anna ala ru'usihim al ka ce kawunan akwai tsuntsaye ne ke kansu duk sa'an da mutum ya zauna tsuntsuna kansu ai ba sai mun ba sai a cikin anatsu anatse thumma innahu masaha an wajhi ruhabaa ba zuwa can sai manzon Allah ya share ar-ruhaba a gumi halin da manzon Allah ke ke kasancewa na yana karban wahayi sai kaga hali ne mai tsanani sai kaga kamar mutum ya riga ta ko ya galabaita in an ka gama sai ya share a shine gumin da ke huskarsa faqala sai ke aina sa'ilu alifa ina wancan da yake tambaya ɗazu sai gashi nan sai manzo Allah sai awa khairun huwa awa khairun huwa awa khairul huwa tara dukiya ma tara makudan dukiya su hana ka bin Allah su shagalatar da kai yake alheri ne alheri ne tara duniya alheri ne tara duniya har su shagalatar da kai innal khaira la ya'ti illa bil khair sai manzo Allah ya kawo hukunci amma yace tabbas lallai abinda yake alkhairi na gaske baya haifarwa sai alheri alheri baya haifar da komai sai alheri amma abinda da kuke tsammanin cewa alheri din ne ba alheri bane ba alheri bane amana abu ne da yake haɗe da sharri mana duk dukiyar da za ta tara ta shagalatar da kai gabarin lahira ta zama alheri ko sharri wa innahu sa'an sai manzon Allah ya kawo misali fili ya bayyana wa mutane wannan duniya da suke ciki yaya ya kamata a tara dukiya in an tara ya ya kamata a yi da ita in ba haka ba sai ta zama ma sharri da bala'i wa innahu sai manzo Allah ce aiki yadda al'amarin yake كلما Rabi'u, ma yaqtulu habata. ar Rabi'u? na ai nan ana da lokacin mana da tata da bazara sai ne uku kenan ko to laraba suna da guda hudu ko suna da guda hudu to sai ce arrabi'u lokacin bazara kenan ko ko kaka kenan eh bazara kenan arrabi'u lokacin da kiyayi za su yi kwarra 'ya'yan itace komai ya kyau iska da kyau sai manzo Allah ce ai lokacin bazara abinda ake tsir abinda ke bazara ke tsirarwa na ciyayi da amfanin gona da abinci da alkhairai baki daya ma yaqtulu habata yace ai wannan abinda aka samu na amfanin gona din in baka iya tasarrufi ba a ciki sai ka mutu sai ka ce ka sai zama ma cuta yaya za a iya zama ma cuta in mutum kana da abincin ka cikin firiji ga abinci ga wannan ga lemu ga abinci ga komai sai ka ci abinci ka cika cikinka kuma gashi kana kallo dan mallakar ka ce dan kwadai sai kuma ka dauka ka cika cikinka kuma ka kara karshe sai ka samu da sai ka samu da kumburin ciki sai ka mutu wannan ni'ima da kake mallaka ya zama ma ni'ima ko alheri ya zama ma cuta to shine manzo Allah yake bayyana mu yaya ya kamata ka tsara dukiya yace ai abinda bazara ke tsirarwa na kiyayi da ya'yan itatuwa da da alkhairin kal albarkar kasa ai sai ta yi ya zama mu wani halaka yaya za ya zama wani halaka yace ai dabba za ta je ta ci abinci ta ci abinci ta ci ta cikin ta in ba ta fitar da na cikin ba kuma ta kara wani ya zama mai kenan haka kai ma in ka ci abinci ka cika cikin ka sa'an nan ga abinci kana kallo kuma kana awa, to abin da ake so ka sha kanwa ta wata ta ta narkar da abincin bayan awa biyar sai ka sake dawowa kuma ka ci abin da kake kallo amma dan zari ka je ka cika cikin ka sai zama maka sai ka kamu da cutar kumburin ciki in ma ka mutu ko ka sha wahala shine manzo Allah ke ai cikin abin da bazara ke fitarwa akwai abin da ke kashewa habatan saboda cutar kumburin ciki au yulimu ko ko a'a ya kusa kashe mutum in ma ya kashe ka ko ya wahal da kai sai an je likita sai an fita waje ma to wane ne ke cin moriyar amfanin abin da bazara ta fitar ko ko dukiyar da ya tara sai manzo Allah ce illa akilatal khudari sai dai dabban da ke zuwa ta ciyayi korra ciyawa koriya in ta ci ta cika cikinta as kullama akalat hatta lam talat hasirataha istaqbalat ash-shams yace in ta je ta ci abinci ta cika cikinta kuyi barka guda biyu suka ci suka suka fito sai ta je ta zauna ta sha hantsi ta fuskanci rana ta sha bitamin da ke cikin rana fa sa'an sa'annan ta yi fuska ta kasaitar da abin da ta ci ta yi fitsari ba ta samu cikin ta kuma ya sauki ba sa'annan ta sake komawa ta ci da za ta shekara ɗari tana haka sai ta samu lafiya dabba ta yi ta ci abinci ta koshi sai kuma ta ƙara a'a sai ta je ta zauna ta sha iska ta sha hantsi sa'annan ta kasai kan da abin da ke cikin cikin ta ta yi fitsari sa'annan kuma ta iya komawa ta sake cin abinci haka kai ma ake so in ka tara dukiya wa balak thumma rata'at wa inna hadha mala sa'an nan ta sake komawa ta ci abinci sai manzo Allah ce lallai tabbas wannan dukiya da kuke gani hazal mala khadiratul hulwa koriya dukiya koriya ce shar kuma da dada mai zaki amma yaya za a yi daɗin ta sai ke wa ni'ma sahibul muslimi liman akhadahu bi haqqihi ni'ma fi'lu madin jamidun dalun ala insha'il majd sahibul muslimi فاعل نعمة المخصوص بالمرء محذوف هو المال أي هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدا المال خبر للمبتدا والمبتدا والخبر هو المخصوص بالمرء أي نعم صاحب المسلم هذا المال أو هو المال أو هذا المال فيتي ما دل جاء أبوك المسلمين wannan liman akhazahu bi haqqihi da wanda ya nemi dukiya da haƙƙinsa ma'ana ka tara dukiya a gida akauntin gida ya cika ka ka aika waje akauntin ingila ya cika amerika ya cika faransa ya cika a ma'ana jaman ya cika yaya za ka yi ka ji daɗin wannan dukiya sai ka je ka ɗebo wa'ansu cikin dukiyar ka fitar da zakka da ta wajaba a kansu ka raba ma talakawa sa'annan ka ɗebo ita dukiyar ka neman ma mutane wannan ka a samu mashi abincin wata shida wannan abincin wata uku wannan abincin shekara wannan a samu mai jari yana kasuwanci wannan neman mai mazauni wannan sa'annan daga baya kuma sa'annan ka sake kowace shekara ba za ka je ka ɗebo kuɗi ba ne amma in ka bar wa'annan kuɗi suka cika suka yawa kullum karuwa suke yi duk sa'an da suka zo suka yawa za su zo su kai wani wuri wani lokaci da sai ka je kana wasan buya da Allah madaukakin sarki dukiya ta kai inda ka kai in kai lissafin zakkan da ke ciki ya kama salin kaza ko dola kaza ko riyal kaza sai mai imanin gaske sai ka kana to kafin lokacin zakka ya kai kaje ka bude wannan kamfani kaje ka bude wannan shago duk yadda za a yi dai kada lokaci ya kai kudi da yawa na hannunka ma'ana kana jin zafin ka fitar ka ba ka ba ka ba talakawa yanzu kana mai kenan tsakaninka da Allah Allah ya baka wannan dukiya kuma ya san abin da kake mallaka kuma yana kallon zuciyarka to wace dabara za ka yi kafin shekara ta kewayo dama akwai ka'ida ta fitar da zakka sai ya kai misali sai shekara ta kewayo da shekara ta kusa dukiyar sai a bure a a ɗauka a je abu da wa'insu kuma shagunan kantunan wa'insu kan saboda kada ya saura kada kuɗi ya saura hannunsa sannan ya yi wa za a yanzu dai ina da dukiya kaza amma halin yanzu da shekara ta kewayo abin da ke hannuna kaza kaza me ya hukunci za a ce masa je ka fitar da zakka a'a da za ka yi lokacin da ka ga kuɗin sun yi kaɗan a hannunka ai kai ma dabara ka yi don kada ka fitar da zakka da yawa to sai malamai suka ce wannan hali sai ka duba menene ya fi matalakawa alkhairi yanzu kana mallakar miliyan goma kafin shekara ta kewaye sai ka je ka bude wannan shago ka bude wannan kashi ka shigar da kuɗi cikin kasuwanci sa'an nan shekara ta ke kace ai abin da ke hannunka yanzu dubu ɗari biyar ne ko dubu mai tan ko miliyan ɗaya to in ka fitar da miliyan ɗaya talaka ne za su fa'idantu malamai suka ce ko wa'ansu malamai ko da yake shekara ta kewayo yanzu ne lokacin fitar da zakkan aka ce za ka iya hakura matukan ka san bayan lokaci kaɗan kuɗin duk za su dawo hannunka maimakon ka fitar da hakkin talaka miliyan ɗaya sai ka fitar cikin miliyan goma wanne ne ya fi talakawa alkhairi cikin miliyan goma to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yace sai ma dalla da dukiya hannun musulmi wanda ya nemi dukiyar ta hanyar alkhairi liman akhadahu bi haqqi da haƙƙi da gaskiya babu sata babu zamba babu yaudara ba hoton karya ba duk waɗannan babu faja'alahu fi sabilillahi sa'annan bayan dukiyar ka saka a cikin tada addinin Allah yaki za a yi na tada addinin Allah da addinin Allah ana bukatar masallaci ana bukatar makaranta talaka ana bukatar abin da zan su marayu matan da mazan suka mutu kowa duk wanda aka san mutumin kirki ne ya mutu yana da mata yana da iyali sai ai maza a je a rufa masa asiri wannan duk yana cikin fi sabilillah haka wani musulmi sai hayyan wal yatama da marayu wal masakin da kuma eh, miskinai wa sabili da dan tafarki to haka manzon Allah ya fada yace Alahu fi sabilillah ina ma na fi sabilillah anan duk abin da ya danganci taimakawa saboda Allah har zuwa ta da addinin Allah wal yatama da marayu yanzu wane ne ba maraya ba a ka'ida cikin shari'ar musulunci maraya ne wanda ubansa ya rasu yana karami bai balaga ba ba a ce mishi maraya ba amma haka ba duniya kowa marayu ke duniya ta zama maraya kowa ubansa ya mutu aiki amma maraya a shi ne wanda ubansa ya mutu sa'an nan kafin ya balaga shi yaro in ya girma ya balaga ya fita haddin maraya to wannan shine maraya a shar'ance amma maraya yanzu ko miskini yanzu matukan kai ba kwararren soja ba ne ko hamshakin ɗan kasuwa ko fitaccen ɗan siyasa ko manyan ma'aikatan gwamnati waɗannan guda hudu kim guda hudu in ba cikin su kake baka tabbatar da kai maraya ne kai miskini ne dan albashi ne kai ba haka kake zaune duk abin da kake sun maraitar da kai sun miskinan abin da kake dogara a ubanka ubanka shine ka yanzu ubanka shine albashin ka yanzu amma sun san cewa alba aikin wata ɗaya kai sai su albashin mako ɗaya su baka da kyar ma za su fito da wannan sai ake babu amma duk abin da ake so kudi na nan zuba ɗaya dan Allah wane ne ba maraya ba yanzu yace shirya ta ma a cikin marayu wal masakina da miskini miskini shine talaka wanda ba shi ba shi da abin da zai ci ko yana da abin da zai ci ba zai ci shi ba yanzu waye zai buga kirji yana da abin da zai ci mako daya sai dai in ka zama cikin waɗannan guda hudu amma in ba haka ba kowa duk ma'aikaci ne karban albashi ya zamo miskini ya zamo maraya da ƙarfi da yaji in ba haka ba sai dai in sata zai yi ko karna zai yi amma wai abincin da za ka ci da iyalinka ba wanda zai buga kirje sai albashi suna isa tunda kasuwan da dan inda dan kasuwa za shi yake fane haka kai ma dan albashi za ka je kai fane to yaya za a yi rayuwa ta je maka eh duk ma'aikatan gwamnati kai ma'aikacin gwamnati da kare ya ka zama gurgu albashin ka ba isa in bukata ta kama abinda za a karbi za a karba hannun dan kasuwa ko hamsaki mai kuɗi kai ma haka za a nema gare ka to yaya rayuwa za ta yi rayuwa ba za ta yi ba an kula rayuwa akan ƙarya kenan kuma kowa sai ya ji jiki haka وابن السبيل da ɗan tafarki wa man ya ya'khudhu bi haqqihi duk wanda bai tara dukiya da gaskiyar dukiyar ba yayi ƙarya yayi magudi yayi zamba yayi zalunci aka tsatsa jinin talakawa wallahi tallahi iyakanka a nan duniya in ma da daɗin da za ka ji ka shaurari ka ji abin da dukiyar da ka tara da kujeranka ko ofishinka ko rawaninka ko bironka ko takalmin karfe ko bindiga mene ne abin da ka hanyar da ka tara dukiya ba ta hanyar Allah ba manzon Allah ce fa huwa kal akilin ladhi la yasbahu yace ka ce wanda yake cin abinci ne baya koshi a nuna mana wanda yace ya tara yayi zalunci ce yanzu ya koshi baya koshi kai da baka da abin da zaka shiga fi shi dangana ya fi ka tsoron rayuwa fa huwa kal akil alladhi la yashba'u kaman wanda yake cin abinci ne baya koshi wa yakunu alaihi shahidan yawmal qiyamati manzon Allah yake fada in mun yi imani da manzanci manzon Allah yake wannan dukiyar da ka tara wallahi za ta zama ma shaida ranar tashin kiyama ce ni ne zan shaida ki kaci yaudara kai zamba kai zalunci kai ka tara dukiyar a wata riwaya sahihiya manzon Allah yake sai a wannan dukiya sai a maida ita macijiya ta zo tana da bakinta gefen bakinta guda biyu macijiya maciji ya zo nan ya sare ka ya zo nan ya sare ka za ka gudu sai ana maluka ana maluka ni ne dukiyar da ka tara ni ne dukiyar da ka tara nan babu wani wane ne zai zo ya ina evidence wa zai kawo a'a hannayenka za su yi shaida idan ka zai shaida kafafun ka za su shaida gaggabobin ka za su shaida to kuma me za a yawma kimu ala afwahin wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima Ran rannan babu wani in aka ce a kawo shaidu a zo a bada shaidu wannan duk a wannan duk an bi doguwar hanya dama mala'iku tun ran da daga akwai mala'iku guda hudu banda aiki ka ba su da aiki ka lura baka lura ba ka damu baka damu ba haka suke yanzu ga mu nan da asar gab da magaruba waɗannan mala'iku da suka zo da asuba sun gama aikin su za su gama fayilin din su hau sai ran da ka balaga har ran da ka mutu sa'an nan da asuba kuma waɗansu za su zo waɗannan biyu su sauko suna tare da kai tun da asuba a zahar la'asar magariba na kai ba mun karanta cikin buhari ba ana magariba su sun gama nasu sai su hada abin da kai ka kalli nan ka zalunci ne ka zagi ne ka yi mene yana nan rubutu an hada su sun kai sa'an nan wa'yansu za su ko suna tare da kai bacci ka je kai yawo ka je kai ka kai hotel ka je club ne ka je wurin shi ne ka je wurin bin Allah ne har gari ya waye su ma suna nan da asuba su ma za su za su gama nasu su tafi da shi wa'ansu kuma su sauko haka nan mala'iku suke da aikin ka Ko sa'annan ranar tashin kiyama a ce maka ikra kitabaka kafa min nafsika al-yawma alayka hasiba ikra kitabaka kai arabiya turanci ka iya hausa ka iya duk abin da kai rannan zaka karanta wannan rayuwa ce daban wannan rayuwa ta duniya ita ce in baka karanta arabiya ba ba za ka iya ba in baka karanta hausa ba za iya ba in baka karanta a rannan kowa zai waye alayka hasiba shi kenan ba sai an je dogon bayani a ji a nemo ne zai kawo shaida a ji a'a kai da dukkan kai da kanka gabobin ka za su ce hannu ya ce ni na sa hannu ni na ɗebo har ka ba ba za bakin ma za a rufe shi hannu ya faɗa idanu su faɗa kafafu su faɗa komai ya faɗa duk gabobin ka zai ce da mu aka yi mu aka za ka yi mala'iku dai ba sa karya la ya'tuna Allah ma amalahu wa yas'aluna ma yu'maruna sa'annan ga gabobin ka sun fada wannan dukiya da ka tara ko wannan mulki da kake yi ko kujerar da kake akai ko ofishin da kake ciki duk abin da suke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma wa yakunu alaihi shahidan yawmal qiyamah to ina za ka sa kanka to jin daɗin duniyar mai tsayi ko kuwa imani da lahirar ne ya yi sako-sako a zukatan mutane babu fadli man jahaza ghaziyan aw khallafahu aw khalafahu bi khairi yace babin da bayanin fadalan wanda ya kai makama wanda za shi yaki ya shirya masa ka bashi doki da sirji da takalmi da kayan yaki da abinci jahaza ghaziyan aw khalafahu bi khairi ko ko a'a ba kai haka ba da ya je yaki ɗin ya bar matarsa da ƴaƴansa da iyalansa ka ɗauki nauyin kai ma Allah zai baka ladan wanda ya je yaki mutane ne mutum ne ya tashi za su kauye su je su musulunta da maguzawa su je su binciki na addinin musulunci ba jihadi suke fi sabilillah ba ka taimaka musu da mota ko kuɗi ko mai ko makanikanci ko ko a'a bayan sun tafi aka je aka ma'ana suka je wurin yaki suka suka je wurin musulunta da maguzawa ko ko kula da nan addini suka bar iyalin su shikenan ka ɗebi sukari a kai ma wace ka ka shinkafa a kai ka dai kuɗi a kai ma wane dan su zauna hankalin su kwance haka ake yi ana tafiyar da addinin musulunci babu wanda ya isa shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wurin Allah amma shi kadai ya tafiyar shi kadai ya tafiyar da addinin musulunci sai da aka samu sahabbai suka zama su ne waziransa wani lokaci ya shawarce su wani lokaci ya ce kaza wani lokaci ya aike su haka aka je aka yi jihadi haka aka je aka yi idar da sakon musulunci har wannan rayuwa ta gama to sa'an nan aka zo aka shiga cikin wata rayuwa kowa yana ganin sai ne in ba shi ba wani abin nan قال حدثنا ابو kuɗi ba ya بايا سن fitar wanda ba shi da kuɗi shi ma baya ganin girman mai haka dai al'amurra duk mai kuɗi baya son ya fitar wanda ya fitar ba za a gode masa ba ba za a yabe shi ba haka al'amurra babu mutuntawa shi kenan kowa ya shiga halin da yake ciki kuma a waye gari ranar lahira kowa sai Allah ya tsayar da shi قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكي من جهز غازيا wanda ya shirya ma wanda za shi yaki abin da za shi ko a bar hawa ko abinci ko makami ko menene fi sabilillahi a cikin tada addinin Allah faqad gaza faqad gaza yace wannan shi ma zai samu ladan yaki ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا وند كما يمي ما وند يجي تاد ياكي تاد الدين الله كتيما كما إيالنسا ما تنسني أنسا نوي لكي كنسا كتيما كما كيما الله زي باك دا وند يجي ياكي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا في المدينه غير بيت ام سليم اتي من زن الله صلى الله عليه ان كربو daga انس الله dan مالك الله تعالى masa yake من زن الله صلى الله عليه وسلم bai kasance yana shiga wani gida ba a cikin madina Ban da gidan iyalansa sai gidan ummi sulaimi aka ce to ai ya shiga gidan yar uwarta wanda mu hadisi na makaranta karanta mako wancan suka ce eh wannan ummi sulaimi ita ce ta fi damuwa da dan uwansu da aka kashe cikin yaki yasa manzo Allah yake kai mata ziyara ya gaishe ta illa ala azwajihi baya shiga wurin wani gida sai gidan iyalansa فقيل له في أكفيلك فقال إني أرحمها غير بيت أم سليم سيدة جدا أم سليم في أكفيلك يا من ذا الله بكفي شجاع بكفي شجاع جدا قوة بقى مدينة سيدة يا لنكا فأما أم سليم من كان يوي تزوى زيارة فقال سيدي إني أرحمها قتل أبوها معي yake tausaya mata nasu jin kanta nake kyauts mata nake saboda dan uwanta yana tare da ni aka tafi. babur ta hannu sai indan su tafi babin da bayanin shafa turare lokacin da mutum za su yi aiki mai yiwuwa a kashe ka mala'iku za su zo su halarci ka su ji aiki. ko kuwa a safun da kuke yi za a yi yaki akwai mala'iku tare da ku sai su ji kanki قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامة يتي سيا أم بكرانا لأكيد يمامة قال أتى أنس ثابت بن قيس يتي أنس يا زوما ثابت بن قيس بفنسا wa kan hasara an fatimaihi shi kuma sabitu dan shi ya kware kafafunsa haka yana shiri yana yaki yana shirin zuwa yaki yana rataye makamai sa'an yana shafa turare wa huwa yatahannatu shi kuma a halin kasancewarsa yana shafa turare alhanud qala sai ya ammi ya baffa ma ya hadisu ga Allah ta ji'a me ya hana ka fito zuwa yaki qala al'ana ibn akhi yace yanzu na tafe shiri shiri nake waja'ala yatahannatu yani min al-hanut yana shafa al-hanut al wani turare ne da suke da ana amfani da shi in aka shafa mai gawa ba zai ba zai rube ba mutanen masar su ne suka fi kwarewa a cikin da shine suka yi masa fir'auna yake jikin su kenan har zuwa yanzu ثم جاء فعل بفا الناس يزو فجلس فذكر الحديث فذكر في الحديث انكشافا من الناس sai ba da labari wata rana an je yaki ana yaki sai da matsala ta kai inda ta kai sai wa'yansu musulmai suka dare ko suka ja da baya فقال هكذا عن hina sai baffan nasa yace haka wusaken masu ki fuskan mu haka take dab da za mu je mu yaki da kafirai babu tsoro babu ja da baya hatta nu daribal qawma har mu yaki da su ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ba haka muka kasance tare da manzon Allah muna aikatawa ba in muka muna tare da manzon Allah muka je yaki tare da kafirai ba ja da baya ba ma kaucewa ba ma gudu sannan sai ce duk sama awwattum aqranakum yace ya munana abinda kuka saba ma kafirai arna kuka saba musu ja da baya ko gudu ko tsoro wannan al'amarin ya munana musulmi jarumi ne in ya fito gaba da gaba baya jan baya رواه حماد عن ثابت عن انس babu fadli sali'a yace babin da ke bayanin fadalan wanda za a cikin musulmai za a je a yaki wane da wane an kai unguwa kaza kai ka shiga ka je ka leke muna ka kawo muna labarin su leken asiri kenan قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga Jabir Allah kara masa yadda yake qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace mai ya'tini bi khabaril qaumi yawm al ahzabi ranan da aka yi gazwatul ahzab kenan ma'ana dukkan kabilun larabawa da arna da kafirai suka hada kansu suka yi taro suka hada kansu wai za a yi ma za a yi ma musulmai taron dangi shine ake ce ba gazwatul ahzab ranar sai manzon Allah ce wane ne zai je ya je ya kawo mana labarin su musamman menene suke ciki menene yawar su menene makaman su ina suka nufa yaya za mu fuskance su don mu samu nasara qala zubairu sai zubairu ya ce ana ni zan je ثم قال من يأتيني بخبر القوم sa'annan kuma ya ce wane ne zai je wannan lokaci fa lokaci ne mai hatsari lokacin duk wanda ya tashi za shi ya kawo asirin kafirai ɗin, in bai san yadda zai yi ba shi kenan shine loman fari mun gane ko lokaci ne mai matukan hatsari ga kunan kun zo gab da gab sa'annan sauran ayyaki sai ana son wani ya yi dabara ya je ya shiga cikin ya je ya da sau kamar cikin su yake ya je ya gano adadin su yaya suke menene labarin su yaya ake ciki sai zubair ya tashi ce ni zan yi ana faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyu manzo Allah na cewa wa zai tashi ya ji ya kai mana labarin ba wanda ya iya daga ni sai zubairu daya Zubairu ya faɗa, nabi Zubairu ya faɗa, fada sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna li kulli nabiyyin hawariyan dukkan annabi cikin annabawa yana da hawariyawa yana da masoya yana da mataimaka wa hawariya az-Zubairu da harshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Zubairu shine mataimakina shine masoyina shine hawariyina wannan ba title ba daraja bace daga manzon Allah zuwa Zubairu daga harshen manzon Allah harshe da kunni ne babu shekaru tsakani gari daga asina zaune baka da baka wannan baya nuna darajar zubairu ina kungiyar zubairiya babu yake wani babi hal ya ba'athu ata wahdahu za a aika mutum shi kaɗai ya je ya tsinci ko labarin mutane ya ce eh menene dalili da zubar ya ce shi za shi manzo Allah da ce a'a sai kaje je ku bi ko ku uku ba ko mm. shi ne Imam Bukhari ya istinbatin wannan mutum da dama da aka je fato Makka da aka tsaya Hudaybiya inda aka yi sulhu yaya aka yi sai manzo Allah ya aika wa wa manzo Allah ya aika zuwa Makka sayyidina Usman ya aika sayyidina Usman wani kaza a sayyidina Usman yana da daraja yana da jama'a a ciki in yaje da wahala su kama shi ne su yi masa ke ko su kashe ko su yaudare shi sai sayyidina Usman ya je a can ka ana can sai labari ya zo isha'at kenan labari ya zo ya kace ai an kafa an kama Usmanu sun kashe sai kaza kaza kaza to shine manzon Allah aka yi mubaya'a cewa ba ja da baya za a je a yake su قال حدثنا صدقة قال أخبر ابن غيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي جاب يا جابر ينا فدا ينا سوى قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة أظنه يوم الخندق من ظن الله يا كرا متاني يا كرا متاني وانين زي زي بنتكم من الأبارنسي فانتدب الزبير سي زبير يتي ثم ندب sai sa'an nan manzo Allah ya kira a cikin jama'a wane ne zai je ya binciko mana labarin shi fanta da Zubair sai Zubair ya ce ni ne thumma nadaba nasa sa'an nan manzo Allah ya sake kira mutane wane ne zai je ya binciko mana labarin shi sai Zubair ya ce shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ce inna li kulli nabiyyin hawariyan kowane annabi yana da mataimaki masoyi hawariyawa wa inna hawariya lallai hawariyawa na sune az-zubair bin al-awwam shine zubair bin al-awwam ba daraja ba sai manzon Allah da baki ba zubair ne yace manzon Allah masoyina ba fa in ya faɗi haka sai ka yi mas'alar ka ta shiga ko ba ta shiga ba manzon Allah ne da bakinsa da harshensa mai daraja ya tabbatar da wannan daraja kan zubairu wannan ne ta daraja Zubairu ya ce yana son manzon Allah yana biyan manzon yana yi manzon Allah biyayya eh sai ta yi duk kai daidai amma wa ya sani zuciyarka da gaske take ko akwai nifasa ko akwai riya amma har manzon Allah da kai yake wani masoyina ne ko na amince da shi ma'ana ka tabbatar da shi kenan ka kai matuka. babu safar da isnaini ita babin da ke bayanin ya halatta mutum biyu su yi tafiya don malamai an yi sabani a kai man a wata riwaya ta ce mutum ɗaya zai tafiya shedan ne mutum biyu shedanai ne to a rahatu sai mutum uku shari'a ta kwaɗaita kada mutum ɗaya tashi yana tafiya ko su biyu a'a mutum su zama mutum uku to amma malamai suka ce abin da yake kenan amma in ka kama mutum ɗaya zai tafiya ko su biyu duk babu laifi dama abin da ake gudu in kai kaɗai kake tafiya wani abu ya je faruwa zai ba bada labari in ku biyu ne wannan zai ɗauko dukiya ya kawo ma iyalanka ya ba da labari kai ke ce ta kishi ko yan fashi ne suka kama kashe ko menene da shi yasa shari'a ta ce kada mutum ɗaya ya tashi tafiya daga nan za shi Lagos ko daga nan za shi a'a sai an sun kai su uku to amma malamai suka yi sabani suka ce wannan abin da ya suke nan aka nuna amma in tafiya ta kama kai kaɗai ne ko ku biyu ne babu laifi za ka iya yi قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الهويرث قال ان كربو daga مالك بن الهويرث wani sahabi ne قال ان صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم yace na dawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lana sai manzon Allah yace mana ana wa sahibul li ni da abokina azzina sai manzo Allah ce in ku kai kuna tafiya in lokacin sallah ya kai ku yi kiran sallah wa aqima ku tada ikama wal ya ummakuma akbarukuma wanda yake ya fi ku shekaru yayi muku limanci abinda ake nufi ba su biyu za su kiran sallah ba ɗaya zai kiran sallah ɗayan kuma yana ne yana faɗa idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma lokacin da yake cewa Allahu akbar Allahu akbar duk musulmi ya ji ko musulma mai aka ce faɗa shi yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kowa ke cikin gida sai ita ma ta faɗa shi ma ya faɗa haka ake son ku karantar da matan ku da iyalan ku ma karfin ko a daga duk tambayi sai a duk arnin da ba sai kiran sallah ya tuta kullun sa ya ba za a ce wai ransu zai ba shi zai sa a rage maryam to mata suna zaune cikin birni tun da aka haife ta kullun kiran sallah kana cikin birni lokacin sallah sai ka ji kiran sallah ya yi tsani ta dawo bariki shi na ita da kiran sallah sai sai asuba ko magana abin da ake so tana ji ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ita ma ta faɗa kowa ya faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'annan sai صلى الله عليه وسلم سأنا في أشهد أن محمد رسول الله ثم اسمي متى هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن صلى عثمانك الصلاة خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله bayan sun maimaita haka ƴaƴanka ne matanka ne jikokinka ne iyayenka ne sannan sai Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كاسا متندن الخير يا ما دك ابن ذا كسامو دنيا نا ابين ده منزon Allah fara kenan idza sami'tum almu'azzin faqulu mithla ma yaqulu in kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fadi abin da yake fada ثم صلوا الله لي الوسيله sa'annan ku rokan nan Allah ya bani wasila manzon Allah kenan siyayyen halitta kenan duk wani halitta bayan manzon Allah yake daraja a wurin Allah amma yake kurokan rokan nan Allah ya bani wasila wani malami ko zai daga hannu sai shi ya wadata manzon Allah ke fada al'umma duk alkhairin da manzon Allah ya zo maka abu uku kadai ya nema gare ka duk wannan alkhairi tare da cewa duk wani aiki da kai na alkhairi na kirki kafin ma a baka lada sai ya shiga cikin littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda man dalla ala alkhairi falahu mithlu ajri fa'il duk wannan alkhairi da ya zo mana da shi na addinin musulunci sanin Allah kadaita Allah sai ya sa ya sarwantar da jin dadin sa ya je yaki aka yi jihadi aka yada addinin Allah abinda manzon Allah ya nema gare ka abu uku ne in aka yi kiran sallah ka neman masa wasila ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adahu ba haka bane manzon Allah ne ya nema gare ka ka taya shi addu'a sa'an nan nabi yace duk sa'an da aka ambace shi kai mashi salatu na uku ka so alil baiti ɗan gidansa abinda manzo Allah ne ba mun gane ko ka tsaya ka ce اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن أقوت رواية إنك لا تخلف الميعاد أما رواية التي هي أصح من تستطيع يا تيكا جيكا كما شانون كانوا دوكا ينكا ذاك يا منزع الله ليا وذاك يا منزع الله سونا وذاك يا منزع الله منين ذاك ينكا منزع الله بينين wannan gare ka abinda ake so kai ka je ka sai rafu isaniya ko menene kai tsakanin kanka da Allah kana yi manzon Allah na samun eh, yana samun kamar su ma'ana abu ne wanda ya amfani biyu ya fi abin da ya amfani daya hmm. ma'ana ka ka ce ka sai kayan ka a'a kana duk aikin alheri da kai tsakanin ka da Allah tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa duk wani musulmin kirki duk wani aiki da kai na alheri sai an ba manzon Allah rabon sa hmm. sai sa manzon Allah ba talaka bane abin